السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi bakwai ga watan rabiu ne al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a irin waɗannan ranaku cikin alƙur'ani mai girma eh, muna cikin suratu safat mun tsaya aya ta 122 a karatun da ya gabata insha Allah za mu tashi aya ta 123 a cikin suratu safat zai zama darasi na shida a wannan sura insha Allah muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين Allah subhanahu wata'ala yana bayani akan annabawansa waɗanda ya aiko su ne salihan bayi zaɓaɓɓu yana faɗin irin jajircewansu bisa imani domin mutane al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan sauran annabawa cikin abun da shari'a ta shar'anta Allah subhanahu wata'ala yana bayani ne don ya zama izina da darussa ga mutane Allah ce wa inna iliya salamin al lallai iliya shi ma yana cikin manzanni wasu malamai suna cewa iliya ana jingina riwaya ga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an cewa Ilyas shine annabi Idris amma an ce a annabi idris daban annabi iliyas daban haka in annabi iliyas shi ma da minal na yana daga cikin manzanni tabbas in ji allah wata ana haka shi ma ambace shi kuma a ɗaudarati daga rayuwarsa da juriyarsa da jajircewarsa da ya yi wajen kiran mutane zuwa ga kaɗai ta allah tare da bijirewa shirka iz da liqaumihi ala tattaqun lokacin da yake cewa mutanensa ta tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bi Allah ba ba za ku biyayya ga dokokinsa ba yanzu kawai za ku zauna kuna bautar koma bayan Allah a auna ba'lan yanzu za ku yin kakiran ana cewa ba'lan larabci ne yaren abunan harshen azda shanu'a ce ko bani asad cewa ba'alan ana nufin rabban a ta da'una ba'alan yanzu ka kiran wani abun bauta daban ba Allah ba a matsayin ubangiji wata zaruna ahsanal khaliqin ku kyale ahsanal na wanda yafi kowa iya halitta shine Allah subhanahu wata'ala a wani bangare ko ana cewa ba'alan wata mata ce sunanta ba'al suke bauta mata koma bayan Allah shine Allah ce a tada'una ba'lan yanzu kwarin kiran ba'lan ba'al kenan wata wani kauli ko ya ce a'a kawai wani gunki ne ba'al gunki ne ba'al wasu gari mutanen ba'ala baka na mutanen ba'ala baka wanda suke yammacin kasar dimashq kasar Siriya. wannan garin annabi iliyas aka aika shi shi dan cikinsu ne aka sanya ya zama manzo mai kiransu zuwa ga bautar allah aka suna bautar ba'al suna bautar koma bayan allah subhanahu wata'ala gunki koma bayan allah shi ne aka ce annabi iliyas ya kira su zuwa ga tauhidi da ta allah da barin bautar wani allah da kai ce musu a tada'una ba'alan yanzu kwahin ka kiran gunki mai suna ba'al wa tadharuna ahsanal khaliqin ku bar wanda yake shine mafi kyawun halitta ma'ana wanda yake kyautata halitta idan zai yi ta shine Allah subhanahu wata'ala in ba ku sani ba Allah shine Allah rabbakum ku yanzu ku rinka barin Allah bimana a tada'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin kaman ace wa tadharuna Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin yanzu kwa kyale Allah ku kyale ubangijinku ubangijin iyayenku da suka shuɗe na farko ku koma bautar wanda bai iya halittar komai ba don haka wani abu ne mai an yi abu na akasin abin da ya dace a yi su suka zo suke yi Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce su kuma shi ke kyautata halittar duk abin da ya halitta yaya za a kyale shi yanzu wani abun mamaki ne mai girma shine a ta da'una ba'alan wa ta zaruna ahsanal khaliqin Allah yanzu kwa kyale kwa kyale mafi kyautata halittan halittu idan ya halitta Allah ku kyale Allah kuma ku kyale ubangijinku wa rabba bai kuma la'awani ku kyale ubangijin iyayenku na farko duka shi ya halitte ku shi ya halitte wanda suka shuɗe kafin ku ya halicci iyayenku da kakanninku ya za ku kyale shi ku samu wani gunki wanda yanzu kuke ganin sa kuka tsara shi kuke yin sa kuma kuke bauta masa ko bai ita ya halicci komai ba haka wannan abin da kuka yi bisa zalimi na badala abu da azalimai canjin da suka yi kai wannan canji ya yi muni ya yi mummunan muni a ce mutum yana bauta wa wani Allah wadda wannan abun da ake bauta ba zai iya komai wa kansa ba na amfani ko cutarwa ba zai iya tsami wani daga cuta ba in ya fada ba zai iya kare wani daga fadawa cikin hatsari ba ya za a bauta masa a bar wanda yake iya kare dukkan wasu hatsarurruka kuma ya halitta mutane ya kuma halitta iyayensu ma ba masu ba amma a bashi. wanda ya wannan aikin a koma bautar wanda ba zai iya komai da cikin wannan aikin ba lokacin da suka ya kira su zuwa ga bautar Allah sun yi jayayya da shi annabi Ilyas ya yi fishi sai roƙi Allah ya Allah waɗannan mutane sun bi jirewa abin da ka aiko ni da shi ya Allah ka nuna musu wani abu na fishinka sai Allah ya ki musu ruwan sama aka yi shekara uku ba ruwa suka shiga damuwa ba abinci sai yunwa sai bala'i sai damuwa sai da suka kai matsayin da suka zo suka ce suka samu annabi iliya suka ce ya roƙa musu allah sun tuba sun tuba daga abin da suka yi suna tabbatar masa cewa in aka yi musu ruwan sama wannan shekara duk za su yi imani yana aka yi addu'a Allah subhanahu ala ya sauko da ruwa ina sai suka koma kan abin da suke nada na bautar gumaka bautar gunki bautar wani Allah shine annabi Ilyas ya yi fishi ya ce kai waɗannan mutane shi ba zai zama a cikin su ba saboda yana tsoron halakarwa ma za ta same shi ya mutane za su zo ga abin da Allah ya yi misali eh, duk abin da zai faru na musiba ko bala'i a rayuwar mutane to ya kamata ya ja mutane zuwa ga gane Allah shine abun bauta kuma komawa ga Allah shine hanyar sauki idan mutane ba su yi haka ba to har yanzu suna cikin matsala kenan to shi yasa annabawan Allah sun fi kowa sanin cewa hanyar sauki a rayuwa shine komawa ga Allah zaka suka fi kowa alaka da Allah subhanahu wata'ala haka kuma abun yake ila qiyami sa'a duk lokacin da aka samu kai a cikin jarrabawa ko damuwa ko matsala koma ga Allah shine hanyar mafita idan ba a koma ga Allah ba sai dai kawai su hutu da sauran wasu abun da ba koma ga Allah ba ba faɗaka to za a yi ta tsunduma ne cikin bala'i ko za a yi ta zama a ciki maimakon kuma abu ya rabu sai ringa ƙaruwa Allah ya kiyaye na فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله تي فكذبوه sai suka karyata shi suka karyata annabi Ilyas duk da abun da ya zo musu da shi na hujjoji da dalilai amma ina suka karyata an ɗauke ruwa sun shiga nadama aka sauko musu da ruwa amma suka karyata ba su yi imani ba Allah ce fa innahum la muhdarun lallai su wallahi za a halarto su ranar tashin alkiyama za su zo mana za a halarto su cikin azaba la na fil azabi za a halarto su ko lil azabi za a halarto su don azabtarwa ranar tashin alkiyama Allah ta illa ibadallahi al-mukhlasin waɗanda kawai za su tsira su ne sai dai kawai bayan Allah zababbu waɗanda suka rike tauhidi Allah ya datar da su suka bautawa Allah shi kadai waɗannan su ne waɗanda za su tsira ranar tashin alkiyama Allah ce wa tarakna alaihi fil akhirin sai muka bar kyakkyawan ambato gare shi fil na cikin wanda za su zo bayan har ranar tashin alkiyama kowa ya tabbata annabi iliyas mutumin kirki ne annabin Allah ne daga Allah subhanahu wataala ya bar kyakkyawan ambato ga annabi iliyas da yawa suna sa 'ya'yansu masu iliyas. ba su san shi ba ba su gan shi ba amma suna cewa Ilyas saboda kyakkyawan ambato ya tabbata ga annabi Ilyas ba da za mutum ya sa wa ɗansa mai suna suna mummuna ce ga wani gagarumin mugun mutum ana masa takwara ba a yin haka ko ɗansa baya masa takwara in ka ce an yi an wane ya ambaci sunan ɗansa irin wane to yana kyautar zato ne ga wancan ne don haka tarakna alaihi fil akhiri eh, muka bar shi da kyakkyawan ambato kai muka bar kyakkyawan ambato gare shi fil akhiri na cikin mutanen da suka biyo bayan sa Allah ya fassara cewa salamun ala iliyasi aminci ya tabbata akan iliyasi ana ce masa iliyas ana ce masa iliyasin kamar da ake cewa mikal kuma mika'il a cewa abuna eh, mikala mala'ika mika'ila ana cewa mikala ana cewa mika'ila ana cewa mika'ila mika'ila kuma akwai mika'ila duk ka ne kamar da ce abunan ismail haka nan iliyasin haka abunan mika'il to haka ma iliyasin haka kuma mikala iliyasa haka wa inna iliyasa laminal mursalin sai kuma Allah ya sake kiransa salamun ala iyasin a wata kirawa kuma salamun ala aliyasin ce aliyasin kuma malamai suka ce nan kuma ana nufin salamun ala aliyasin amince ya tabbata ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune aliyasin mana masu bin tauhidi na cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce salamun ala aliyasin wannan an ambaci annabi Ilyas da mutanensa da abubuwan da suka yi na saɓa masa da bijirewa dokar Allah to sai Allah subhanahu wataala ya yabi al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka rike tauhidi suka karanta tarihin annabawa suka yadda da abin da Allah ya faɗa duk wanda imani da alkur'ani ana karantawa yana ji kaga waɗannan duka da muka yi ta wulgawa a baya annabawan Allah ne wanda sun shuɗe shekaru dubbai kafin ma zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shuɗe sama da shekara dubu tukunna yanzu aka yi mu amma ana ambaton su zaka ji kawai kana ƙara imani ka yarda cewa eh su su din haka ne haka suka yi kuma haka Allah ya bada labari kuma ka yi imani da haka to wannan sai Allah ya sa aka yabi wanda suka yi imani da alqur'ani a al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya yi magana a kan shi annabi Iliyas sai ce salamun ala aliyasin a ƙira'an aliyasin kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce aminci ya tabbata ga aliyasin wato mana mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da abin da ya zo da shi saboda karanta alqur'ani da aka yi banda alqur'ani ba mai baka labarin waɗanda suka shuɗe irin yadda alqur'ani ke yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fihi naba'ukum wa naba'u man kana qablakum cikin alqur'ani akwai labarin ku da labarin waɗanda suka shuɗe kafin ku man qala bihi sadaqa wanda duk magana da alqur'ani ya faɗi gaskiya wa man hakama bihi adala wanda duk hukunci da alqur'ani yayi adalci wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim wanda duk riko da alqur'ani to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki ne gaskiya don haka Allah subhanahu ta'ala yana jinjina waɗanda suka yi imani da alkur'ani a kira'an salamun ala ali yasin na al'umma na muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma salamun ala iliyasin shine annabi iliyas alaihi salam kamar yadda ya shuɗe a sauran annabawa ko na ce salamun ala nuhin fil alamin salamun ala musa wa harun salamun ala ibrahim duwannan ya shuɗe don haka shi ma zai ce salamun ala iliyasi amince tabbata ga annabi iliyasi Allah ta inna kazalika najzil muhsinin lallai mu ji Allah subhanahu ka kazalika yadda ku ga mun sakan kawa annabi iliyasi da dukkan salihan bayi irinsa annabawa da suka wuce Na najzil na haka muke sakan kawa masu yin aiki domin Allah lokacin da suke aikin suna sane cewa Allah ya san me suke yi da ka suke tsoron su suke taka tsantsan da shi almasini na sune da suka kai kololuwa wajen imani duk abin da mutum yake ji yake kawai ga shi fa ga Allah yana ganin sa ba to ka imani ba daidai ba ma gashi na Allah yana ganin sa shi yasa an Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abi ihsani shine ka bautawa Allah kai ka ce kana ganin sa domin kana da yaqini kai in baka ganin sa ka tabbata yana ganin ka saka wanda kullum yake muraƙaban Allah cikin ayyukansa ko a duhu ko a haske ko yana gari ko ya yi tafiya to ya san cewa Allah yana ganinsa, ganin sa wa anna Allah qad ahata bi kulli ina ilma Allah ya kiyaye komai da iliminsa don haka ko a wace ƙasa kake ko a wani gari kake in ka saba wa Allah kai din ne kuma Allah yana ganin ka ya sani haka ba wai in mutum ya bar garinsu sai dai abin da ba daidai ba ko in mutum ya shiga duhu sai ya abun da ba daidai ba in yana haske ne ke buya ko da daddare ya abun da ba daidai ba amma inda rana ne ba zai ba wannan rena Allah ne subhanahu wa ta'ala to wanda suke da imani na gaskiya su ne waɗanda yaushe suna tina Allah yana ganin su kuma Allah zai musu hisabi sai su bar abun da ba daidai ba ko kowa bai musu tsawa ba ko kowa bai hana su ba kai koda sun fi karfin kowa za su yi sako ba wanda ya isa yi magana saboda ƙarfinsu da mulkinsu da kuɗinsu da abin da suke ji da shi daga za su iya yin kaza ba wanda zai iya musu magana to amma in sun tina Allah subhanahu wata'ala yana ganin su zai musu magana sai su yi abun su canja su yin abun da ba daidai ba to wannan shine almuhsini na kenan masu yin taka tsantsan don kawai sun san Allah ya san me suke yi shine Allah ce kaza inna kadhalika najzil muhsinin lallai mu haka nan muke sakankawa kawa almuhsinina masu yin aiki suna kyautata aikin domin Allah ko a ina suke kawai Allah suke tunawa. duk wanda ya wannan ila kiyami sa Allah ya alƙawarin sakan ka masa da abun da ya dace kuma haka nan za a ambace shi da alkhairi ko da bayan ransa innahu lallai annabi Ilyas min ibadina almu'minina yana daga cikin bayin mu mumine inji Allah subhanahu wata'ala na wa inna lutan lamina al-mursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ودمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى سيساكي sake ɗaya daga cikin annabawa kuma har yanzu Allah ce wa inna lutan lallai annabi lutu alaihi salam laminal mursalina wallahi shi ma yana cikin manzani. yanzu duk wannan ayoyi da Allah yake magana sai ya rantse mun dauka wasa ne ba wasa a ciki to bai kamata fa arena Allah ba Allah yana magana ka zo magana daki daki daya bayan daya haka yake kiran manzanni sun sun yi nasara sun yi aiki sun dace Allah ya dace da su don haka Allah yana kiran su ɗaya bayan ɗaya ya ba ku labari na gaskiya a kansu ba tare da Allah ya rage komai ba duk abin da Allah yake faɗa darasi ne da aya sannan ga rantsewa da Allah yake saboda babu wasa a cikin sha'ani wa inna lutan lallai shi ma lut lamina mursalina wallahi tabbas yana cikin manzani saboda haka kowa ya san wannan in ma mutum ya riga ya sani ya ƙara sani wa inna lutsan laminal mursalin Allah ba zai bata lokaci ana wannan ayoyi a faɗi wannan a faɗi wancan amma mutum zo yana rena Allah yana sabawa Allah yana abun da ya ga dama ce kar ai kaza ba kyau mutum ya zo yayi da gangan gobe ma yayi wancan da gangan jibi yayi wancan da gangan don kawai sa ta duniya ko tunaninsa na duniya ko kwaɗayinsa na duniya wannan yana daga cikin alamomi na rena Allah da rashin ganin girman Allah bayan ana karanta alkur'ani amma ana shagala ana gafala a shagalta a rafkana a ji ana yin wasu miyagun ayyuka idan ka duba ayoyin ƙur'ani za ka ga ya kamata ka gane cewa kai Allah subhanahu ta'ala baya wasa kuma ba da wasa ake ba ai Allah subhanahu ta'ala da kansa ya faɗi wa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin sama da ƙasa yanzu Allah ya halicci sama a gina ta haka shekara da shekaru dubban shekaru ba sama take haka ba wasa ce yanzu ba maganar za a yi tashin alkiyama an dauka da wasa ne haka Allah ya gina sama ya batta ba rushewa ba rawa ba kuma tun da haka take aka shimfiɗa ƙasa haka yake ga duwatsu ga komai sana'a halitti mutane wane ya rasu su wane sun rasu wane ya rasu an haifi ne. wani ya yi kaza ana ta tafiya wani ba wasa a ciki ba wasa tabbas za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi hisabi mutum mai kokonto yake abun da ya ga dama a duniya don bukatar duniya ya ya yaudari kansa ya yaudari kansa inda mutum kawai a kan rayuwar duniya zai tsaya yana yi wa Allah abun da ya ga dama yana gardama wala ya yaudari kansa da yawa daga cikin mutane abu ne kawai na kwaɗayin duniya wanda ba tabbas za a samu ko ba za a samu duk yasa ake yi wa Allah karantse ake wa Allah gardama ake wa Allah taurin kai duka in ka tara mutane za ka ga wasu abubuwa ne kawai na kwaɗayin duniya dalilin kwaɗayin duniya wani ya zubar da jinin wani dalilin kwaɗayin duniya wasu ka tsaya kawai suke rike da makamai suke abin da suka ga dama dalilin kwaɗayin duniya wasu ka rike da mukamai suke yaudaran jama'a suke abin da suka ga dama wajen mai dukiyar jama'a da sauransu kowa ya halaka su su ji daɗi su kaɗai a tunaninsu saboda mai saboda raina Allah subhanahu wa ta'ala to Allah baya wasa kuma Allah ba wasa yi ba cikin abin da yi daga ba za a halitti sama haka ta yi shekara da shekaru a haka a ɗauka wasa ne? a shimfiɗa ƙasa haka a halicci duwatsu a halicci mutane a halici dabbobi ko mai ka kalla su haka kawai yanzu wasa ne ba za a yi tashin alkiyama a yi hisabi ba ba aljanna ba wuta ne za tsaya ana irin wannan rayuwa a haifuwa ne yana ɗaujin jiri ya rinka girma ya rinka girma wai kawai cikin halittar mutum da girmansa da zamansa yadda yake zama wani bai ishe ka kawai ka gane cewa yi eh, lallai al'amarin Allah ba wasa to an yi haka don darusa shikenan wasa ne ba wasa ba ne? Allah kuma ya ce za a yi tashin alkiyama ba wasa a ciki da da wasa law aradna an nattakhidha lahwan hunin min ladunna in kunna fa'ili in wasa ne babu bukatar sai an halicci mutane sai an halicci dabbobi sai an bata lokaci ayi duwatsu ayi bishiyoyi ayi damuna ayi rani ayi sanyi ayi zafi in wasa ne me yasa ake yin irin wannan abubuwan ba za a yi tashin alkiyama ba ba wani hisabi ba kuma shi za a yi irin wani na'uba da kawai shi kenan Allah sai ya ta wasa da abun da ya ga dama tun a can ba ma sai an halicci mutane amma a yi duk wannan abubuwan bisa matakan da Allah ya yi su amma mutum zai na gardama da Allah yana taurin kaiwa Allah abin da aka ce kar a yi shi yake yi ba kawai in ka tara shi kace me yasa kake kawai duniya duniyan ta samu ne ba ta samu ba amma me yasa kake duniya me kake tsammani kawai zato ne harka ce ta zato harka ce ta tsammani harka ce ta dabarbaru ya'iduhum wayu mannihi wa ma ya'iduhum shaikanu illa hurura shaytan kawai yana ya'iduhum yana musu alƙawarin ƙarya wayu mannihi yana sa musu burace burace kawai idan kai haka ne za ku samu kaza ai batun da an ce haramun ne to ba abunan ai ba wani abunan bane ba in kai ka tuba ba kawai shikenan sai ka shiga a'a kai waye waye ya'iduhum wa yumannihim iblis shaytan yana wasa da zukatan mutane yana musu alƙawarin ƙarya zaka gina kaza zaka samu kaza karka biyo yan tsanani a tsanani ne wannan a cewa kaza haramun to yaushe zaka yi kuɗi yaushe zaka yi kaza yaushe zaka samu kaza Allah kuma mai rahama ne za ka je ka shiga aljanna kada ma ka damu da maganganu. mu duk irin wannan ya idu hun wa yumannihi dan ne kira ya ka ɗau haƙƙin wani to me yasa ake magana za a yi hisabi me yasa ake magana ayan qur'ani Allah yayi magana zai yi hisabi Allah yayi magana kar wani ya zalunci wani Allah yayi magana kar wani ya cuci wani ka zo dan ya raya maka ce a kawai don an yi wannan abu hawa duniya ce dai kawai idan yi kaza ha ne hawa Allah yana karɓar tuba haƙƙin wani haƙƙin wani ne Allah ke karɓar tuba Allah subhanahu wataala baya yafi haƙƙin wani so da ka mutane suka zama mayaudara maha'inta mafi yawa ga musulmai ga yaudara ga ha'inci ga ƙarya ga rashin amana ga komai ana jana ta burace burace na duniya ya aiki hun wa yumannihim iblis yana yi musu alƙawura na ƙarya sai in kai kaza in kai shiga kaza kawai sai ka abun nan nan ɗabi kaza da kai kawai shikenan in ka eh, hana su eh, kaza sai kaza sai abubuwa kawai haka wanda za ka ga mutum yana wasa da dabarbarunsa da tunaninsa da ganin cewa idan ya yi kaza zai samu kaza idan ya yi kaza zai gina kaza idan ya yi kaza zai sayi abun hawa kaza duk wannan lissafin ne kawai durudanin iblis ne talbisu iblis ya'iduhum wa yumanni mutane suna da haƙoƙi akan mutum ya je yana awon talbisu iblis da ce za ha hawa idan kai sadaka da kaza ma dai nan kawai duk na abun ka abun wasu sun kaɗe kaya abun su ka kibiyan su wasu suna bin ka bashi ka kibiyan su ka zo kana sadaka talbisu iblis talbisu iblis ai asalin mai haƙƙin da kake biyansa a lokacin da kake hali kwana ɗaya kwana biyu kullum ya shiga damuwa dalilin takura shi da kai wallahi sai Allah ya san wahalar da kake ake tanada maka amma tilbis iblis sai ga wani ya ko yana sadaka a azumi ko yana wasu abubuwa amma ya hana sakokin su ah, wannan duk gaba ɗaya tsari ne na iblis ce a ah, haba ya kamata yanzu ka ce da kaza a ka yi kaza ko ka bada kaza ko abu na ah, iblis sai ya ɓadda mutane ko ta ina zai zo in kai mai son kaza kai iblis yana iya ɓadda mutum ta hanyar son sallah ya zai ruda ka a sallar taka ta koma ba don Allah ba duk wannan shi yayi alƙawari sai ya kai mutane mutane kawai Allah subhanahu wataala yana faɗan gaskiya mutane sun ki su bi shi so da kai mutane suke ta ni akan duniya abubuwa suka wuce gona da iri kaga mutum kawai wani bai je ko ina ba in yana ma lissafin duniya sai ka rasa me yake tunani wannan ya makance wancan ma ya makance wancan ma ya makance an taru kawai duniya duniya duniya duniya shi shikenan ayoyin alkur'ani da suke magana wai ba a san cewa Allah ya fi mu sanin duniya ba shi ya halicci duniya ya tsara mana duniya ba za mu yadda da tsarin Allah ba ba za mu yadda da hukuncin Allah ba ba za mu yadda da rabon Allah ba ba za mu yadda da daidai da Allah da ya mana da ya daidai ba ne? ya yi daidai mun kasa gane kaddara mun kasa gane ayi abubuwa kawai mutane sun koma da barbaro su suke tunani shine zai fidda su ƙarya ne ƙarya ne kowane mataki mutum ya kai wanda yake tunanin a ah, da barbaro su su fidda shi da mai kawai ba shi lokaci ka gani zai tsaya zai zama da yau wane ne gobe ba shi bane Kowa ne su saboda haka kawai alqur'ani yinsa kawai shine zaman lafiya kuma shine nutsuwa amma ina ayoyi ana ta karantawa ana ta abu na mutane suna rudani duniya ta hana mutane fahimtar ayoyin Allah ta hana mutane gane gane ma Allah subhanahu wataala mun kasa gane Allah subhanahu wataala sai rudani kawai kowa sai gaggawa sai wanda Allah ya yayi su ga gaggawa yayi yawa ga rashin godiyar Allah akan abin da Allah subhanahu wataala ya ba mutum kowa yana kushe abin da ya samu na rabo a gurin Allah yana ganin gaba da gurin shine yake tunani kowa baya biyo wannan kasa da shi sai kalilan daga cikin mutane kullum kawai mutum yana duba gaba ne kawai kowa yana tunanin gobe ya wayi gari ya fi kowa kuɗi gobe ya wayi gari shi ne. baya tuna waɗanda suke kasa da shi su kwata-kwata ma ba su ba sama ina suke ba saboda wahala da ɗawainiya wasu ba su da lafiya wasu ba su da kaza wasu ba su da kaza shi ya ƙoshi yanzu amma ba gurin yake so ba don haka baya godiya ga Allah gaba kawai gaba kawai gaba kawai to da wannan gaba gaban ne za a je a kare ya idu huma manni Allah subhanahu ya ajiye ka a guri ya daidaita ka a guri ya yi maka ni'ima ya yi maka komai yana ma bayani a cikin alkur'ani kana gaggawa kana tunanin wasu abubuwa daban saboda aka a gane alkur'ani in mutane sun yadda da alkur'ani za su samu nutsuwa in mutane sun bi alkur'ani suka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su samu kwanciyar hankali za su samu nutsuwa ba abin da zai dame su a duniya komai tsari ne na Allah Allah subhanahu wataala baya kuskure baya abin da ba daidai ba kuma cike yake da adalci bai taba zalunta wani ba ya haramta wa kansa zalunci subhanahu wataala amma ina mutane kawai suna ta ta rudani ga mutum kullum hirar labarin kawai yadda za a yi duniya ce kullun labarin duniya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura iblis kawai ba abun da yake alkawarta wa mutane face rudani rudani ne kawai shi yasa zaka ga an gaji an yi ta yi an yi ta yi an da an da abun ya juya sai ga mutum kawai kamar ba shi ba Allah subhanahu wataala yana gaya mana wa inna lutan laminal mursalin lallai shi ma lutu alaihi salam wallahi yana cikin manzanni izna najjaynahu wa ahlihi ajma'in ka bayyana musu lokacin da muka tserar da shi da iyalansa ajma'ina gaba ɗayansu muka tserar da su daga bala'in kafirai illa ajuzan fil sai matarsa ɗaya ajuzan matarsa ɗaya fil ghabirin ta kasance cikin wanda aka halakar da su ita matar annabi lutsu ne alaihi salam amma ta yaudare shi ta ha'ince shi kaga sakamakon ha'inci ita ma matar annabin Allah ne amma tana cikin wanda aka halakar da ita so ta ta ha'inci mijinta ta ha'inci annabin Allah ta ɓoye kafirci ta bayyana imani ba ta ma bayyana imani ba haka kawai take tare da shi bai san abin da take kai ba ashe cutar da shi take yi ba abin da ya kai ha'inci da yaudara bala'i mahaƙinci mayaudari zai ta ma abubuwa yana cutar da kai baka ganewa kai kana ganin sa da zuciya daya kai kana ganin menene yana ganin ka yana ta da abun nan ga in in kai a yau ne kai alhaji a yau ban ganka ba wallahi kaza kaza duk yaudara mayaudara suna nan kuma wasu musulmai wani ka ja cewa shi dalibin ilimi ne amma banda yaudara ba abun da ya kware ne yaudari wancan yaudari wancan ga haƙinci wannan mun abun da mutum zai gaya ma na gaskiya sai ya haince ka a ya haince ka a mu'amala ya haince ka in harkar dukiya ce ya ni haka nan mutane suna nan an rena Allah subhanahu wataala alqur'ani yana magana wasu sashin musulmai sun zama kamar eh, abinan qur'ani ba sa jin abin da alqur'ani yake faɗa da gangan kawai mutum ya toshe kunnensa su da harka ta duniya yayi yaudara yayi ha'inci ka kasa gane wai wannan me yake so ya cimma ne ka ga mutum ga makaryaci ka kasa gane wannan yake so ya cimma ne yanzu ƙarya da yake yi don ya cimma a duniya wanda kai wa ƙarya zai gane ka ya gane kai makaryaci ne to me ka cimma wanda ka ha'inta wata rana za ta zo ya gane kai maha'inci ne me ka cimma wanda ka yaudara wata rana za ta zo ka gane ya gane kai mayaudari ne me ka cimma me kuma alakar ka tsakaninka da Allah mutane ba su saka gaba daya mutum zai karasa me yake so ya cimma halaka kawai saboda haka mutane suna cikin damuwa matar annabin Allah ta yaudare shi ta ha'ince shi shi sa ga wasu mutane su ha'inci da yaudaran kawai suka sa a gaba kaga mutane yana mu'amala da kai in ta dukiya ce ta hada ku a kasuwa ma suna yana kasuwanci da mutum amma ba irin ha'intansa da baya kafin a gane an dade amma in an gane kuma shikenan magana ta kare me ya cimma sai ka kasa gane haka haka ta yi amma sai ga nan ta shiga cikin halakakku don magananta ya kare ta yi ha'inci ta yi ha'inci amma yau kam ta kare don haka Allah ta illa ajuzan fil zabiri ita kan mun sata cikin halakakku to yanzu duk abun da ta yi na ha'inci yanzu ta fi ba. duk abun da mutum zai yi na ha'inci ran da aka ce ya zo karshe ba zai ci riba ba ba zai ci riba ba kuma haka za a faɗa bayansa yadda Allah ya faɗi mutanen ƙwarai ya rinka cewa tarakna alaihi fil akhirin haka ha'inci. wani idan ya hayince ka ba za tun ma bai mutu ba a je ko ina ba za ga ya bayyana ya, ka amma wani ni ban gane mu'amala ne ke ba ce wani ce eh a je wani ne wani kadan ka gani to tun daga yanzu a duniya ma kenan ai wani da yi mu'amala da wani gaba ɗaya in ka san yanzu haka yana bin sa dubu ɗari kaza ya kibiyansa haƙƙinsa ne kenan sai ka jan faɗi wani mu gana ta ƙari. ha'inci wai wani a tun a duniya ba a bar masa kyakkyawan yan bato a cikin sa'o'in sa ma balle a baya sai zaka ga har ƴaƴansa sun manta da shi Allah zai mantar da shi har ƴaƴansa na kwarai in ƴaƴansa na kwarai ne sai Allah ya mantar da su sai ai shekara ba ta Allah ya gafarta wa ne ba kawai Allah san cikin kabari yana cikin bala'i kafin tashin alƙiyama ta zo saboda ka ha'inci yana da matsala ya ai Allah ke sa a kino ka a zuciya duk mutane arguna law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya masa da duk abin da yake doron kasa zaka ciyar don sahabbai su zama suna son juna suna haduwa a kusa da kai wallahi in ka ce da duk abin da yake doron kasa ba za ka iya hada su su zauna suna sauraren ka ba zai yiwu ba walakin Allah allafa bainahu Allah ke juyar da zuciyarsu yayi wannan to a tiyo kama a zuciya Allah ke wannan ba kai bane ba dabaran ka bane ba wayon ka bane ba kudin ka ba mulkin ka ba maganar ka ba fasahan ka ba ba ilimin ka duk wannan bai isa yi wani tasiri ba kawai tasirin abun kawai yana hannun Allah idan Allah subhanahu wataala ga dawa sai ya sa ka a zuciyar bayinsa shike sai su kino ka su rinka yabo ka da alkhairi su rinka faɗan alkhairi suna ba addu'a baka nan suna ba addu'a baka kusa da su suna ba addu'a baka ma sani ba suna ma addu'a bayan kare su ma kabar duniya suna ambaton alkhairi a kanka amma wanda ya zama ha'inci ya sa a gaba wanda ya ha'inta su za su yi ta magana a kansa sai Allah ya mantar da mafi kusaci gare shi sai Allah ya mantar da shi shi kawai shi kenan sai ga wanda ya fi tantantan a ce shi yake wa mutum addu'a a ce misali ɗa sai manta da shi mata a canja mata wani miji daban shi kenan duk wanda zai tuno ka a manta da shi shi kenan a mantar da shi aka mantar da shi shi kenan yana sai yana kwanci a cikin gaba haka wanda zai ce Allah yi masa rawa don Allah yi masa rahama ma ko da na karamin lokaci ko na minti ɗaya ne sai a mantar da wannan mutum shikenan haka ba ne cino mutum da yawa daga cikin mutane suna cikin gaburbura ba a cino su ba a cino su ba wanda yake tunanin cino su ina sun tafi kawai ba komai ya kawo wannan face miyagun ayyuka da suka yi a duniya sun ha'inci mutane sun zalunci mutane sun gari mutane a duniya suna da ana tawalwala da su amma daga ran da suka mutu an manta da su yana kawai Allah ya mantar da kowa su kawai wanda duk zai ambace su ne ya ambaci bala'in su kai wani to amma dai da ke ya mutu an shiru a ah, to ai tun daga wani haka da cewa ai shirun ma kaga ya mutane akwai matsala ke eh, amma dai tun da ya mutu ai shiru ka san an ce ba ambacin mamaci da mummunan iyaka amma wane kam shi kenan ana wannan ba kai kyau ba mutum bai ya kyau ba inda ya zama haka Allah ke yi. daga wannan ajuzan firgabirina ya yasa mutum yayi kokari ya kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah yayi taka tsantsan da haƙoƙin bani adam kar ya zama makaryaci mayaudari mahaici ko ta ya za a yi mafi miyagun ayyuka da suke shi yasa Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin sifatul munafiq in ka neman kwalifi ga munafiki cikakkun su ne waɗannan ha'inci ƙarya yaudara girman kai ko kuma kusuma waɗannan iyaka su ne suka fi komai sifa ta munafurci wanda ya sifantu da waɗannan kullum wane kawai shi inda yaudara ne yanzu zai yaudare ka inda ya ha'inci ne yanzu zai ha'ince ka in ƙarya ce mai sauƙi ne yanzu wane yana ƙarya a cikin abuwa wani kuma sai rantse ma da Allah akan ƙarya wallahi zan yi kaza wallahi gobe zan yi kaza duk wannan yana gaya ma wai don ka yadda da shi amma ƙarya to wanda duk ya sifantu da waɗannan abubuwa to maganarsa ta ƙare kaga ana ta walwala da shi a duniya ana ta abuna amma ina ba shi da matsayi ko kaɗan gurin Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye Kaka wannan mata ta yaudari annabin Allah amma ƙarshen ta bai ta ba Allah ya kiyaye Allah ta summa damarna al-akhirin sannan sai muka rukusa muka halakar da wa'inda su al-akhirina sauran Allah ta muka halakar da su gaba daya wa innakum latamurruna alaihim musbihin ku al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kuna wulgawa da su musbihina wa bil layli safiya da yammaci kuna wulgawa da su garin garin Sadum an kawo shi bakin hanya Allah subhanahu wataala ya kaddara hanya ta wuce ta gurin duk wanda suka je wuce ta gurin ce wani wariya da ke su don a ce wannan ina ne wannan wani gari ne ta ce wannan garin abu ne duk wanda kishirwa ta kama shi in ya sha ruwan yankin gurin ruwan su baya sha ruwa ruwan su baya shawuwa wannan an yi shi don ya zama darasi da aya ga mutane na ba shi yasa sai Allah ya ambata wa innakum latamurruna alaihim muslihin wa billahi afala taqilun ba ku hankalta safiya da daddare da safiya da maraice ai kuna wulga akan gari ba ku jin warin da yake fitowa ba ku jin ruwan su baya shawuwa ba ku jin ba a bukatar a tsaya a huta sai Allah Allah yake a wuce gure afala taqiluna ba za ku hankalta ba ku kuma ku zama masu hankali kar kuma ku yi irin nasu shine wa innakum latamurruna alaihim muslimin garin su a bakin hanya yake in an zo gari kawai gaggawa ke a wuce kaga wannan ashe suna da bambanci da wanda Allah ke cewa wa tarakna alaihi fil akhir wanda shi kuma kullun yabon sa ake yi bayan an ba Allah subhanahu wataala ya daura rayuwarsa shekaru aru aru amma ina an batun sa ake da alkhairi su kuma wannan wa innakum latamurruna alaihim muslimin wa bil layl afala ta'qilun in an zo gari su kawai so ake a wuce ba a so a zo gari nan ne damuwa a hanya idan an zo wari yana tashi sannan ba a shan ruwa ba a matsayawa a wuri kawai wucewa ake da gaggawa to me yasa saboda sun saba wa Allah sun bin annabin Allah to afala na yanzu ku ba za ku hankalta ku bi annabin Allah ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana gare ka kana nan kana shawai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana gare ka kana nan kana da wurura don kawai duniya annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya hana kaza ka ce zaka yi don zaka samu kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kaza ka ce a kai zaka yi don zaka samu kuɗi me kake nema afala ta aidi ne yanzu ba za ku hankalta ba kar irin abun da ya samu in san ya same ku ya kamata ku bi Allah kowa ya dace ya bi Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu ikon yin na'am Yunusa lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين lallai shi ma yunus laminal mursalina wallahi yana cikin manzanni in ji allah subhanahu wata'ala ku duba ɗaya bayan ɗaya haka allah subhanahu wata'ala ke kiransu wai don fa mai koyi ba don mu sani don mu la'akari wa inna yunusa lamina Mursali, lallai yunusa shi ma lamina mursali na wallahi yana cikin manzanni iz abaqa ila al-fulk al-mashhur lokacin da ya tsunduma abin da lokacin da ya je ya tafi ya yi fishi ya ƙaurace wa mutanensa ilal kulkil mashhun ya je ya shiga zuwa ga jirgin ruwa al mashhur wanda aka yi masa lodi ya yi fishi ya fita daga cikin mutanensa saboda sun ƙi bin Allah ya kira su zuwa ga tauhidi sun ƙi ya Allah zai azabtar da su da yi addu'a ya gaya wa Allah ba saboda ransa ya ɓaci ya yi fishi ya yi gaggawa lokaci ya wuce wani haka wasu riwayoyi suke bayyana lokaci ya wuce ba azabtar da su ba wasu ƙaule kuma suna cewa a'a kawai ya yi fishi ne saboda ya kira su zuwa ga tauhidi sun ƙi su bi to sai ya fita kawai daga cikin su bai jira Allah ya masa izinin cewa eh an yadda ya fita daga gurin ba ne ya tafi ya shiga jirgin ruwa almashun wanda yake abu na mai cike da kaya an masa lodi da mutane da sauransu duk an shi shiga jirgin ruwa ana tafiya ashe sai zama wannan tafiyan da ya cikin laifin Allah yake a zamanin su kuma yawanci in an shiga jirgin ruwa in akwai wanda ba shi da gaskiya ko ya yi laifi ko ya yi wani abu wanda bai kamata ba to jirgin ruwa zai kife da mutane a dalilin shi kadai don haka shi annabi yunus alaihi salam haka yi haka da ya tafi ya shiga jirgin ruwa ana tafiya aka zo kamar yadda Allah ya bayyana wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan laqadir alai tina musu zannu shine annabi yunus alaihi salam lokacin da ya tafi mughadiban yana mai fishi fa zanna an naqdir alai shi yayi tsammanin cewa ba za mu taka masa birki ba amma fa zanna an naqdir alai ba wai annabi Yunus ya tafi yana tunanin a Allah bai da iko akan sa ko Allah ba zai iya yin abin da ya ga dama ya a bai dauka wannan saboda shi ya fita ne don fishin ba a bautawa Allah ba kaga zaka dauka yanzu idan idan mutane sun ki Allah sai na fita da fishi na kyale su ai kai ne daga siya, ko ba ka ba to a matsayin a matsayin sa na annabin Allah bai kamata yayi hakan ba sai in Allah ne ce shi za ka baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ba ki tashi taran kafirai su yaki ba sai da Allah ya ba su dama kafirai sun musu walakanci sun kore su a makka sun kashe na kashewa sun cutar da na cutarwa duk wannan an yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wani don su fada ba ko don ya kare addinin Allah ta hanyar jihadi ba a sai da aka kai makula aka yi hijira aka yi waye aka yi waye tan sai Allah ta udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir sai da Allah ya musu izini to yanzu kan abun nan lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abuna kabilu aus da kasra suka zo suka yi alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tura mutanensa za su ba su kara a madina kenan daga makka duk wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba sai da Allah ya masa izinin cewa shi ma ya fita ya hijira sannan ko ne hijira cewa idan kuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin duk shirin da annabawa suke yi to suna jira Allah subhanahu ta'ala ya musu izini annabi nuhu alaihi salam kawai ce masa kai ya sassaka jirgi shi ma mai sanya za a yi ba shikenan kawai cigaba da sassakawa bayan ya sassaka jirgi ya gama ya yi komai tukunna Allah subhanahu ta'ala ya ce sama ta zub da ruwanta kasa ta fid da ruwanta to yanzu ne tukunna jirgin zai yi amfani sai Allah ya ce abuna usluk fiha min kullin zawjayn ithnayn sannan bismillahi majire hawa mursaha kawai shi kenan muka ce shiga da kai da wanda suka yi imani da kai sannan kuma duk wani abu shigar da nau'i biyu to kaga ashe duk gaba daya sai in Allah ya ce ayi in an yi to shine an bi Allah to in mutum yayi gaggawa bai yadda Allah ya ce ayi ba to kuma yayi kuskure har yanzu haka matsayin sana annabin Allah musamman annabawa Allah subhanahu wataala yana girgiza su sosai so da imaninsu su da jagorancin su daban ne da sauran mutane to kaza ga annabawan Allah in kana maganan talauci in an ma tashin wasu annabawa irin abin da suka sha wajen talauci da rashin abinci da rashin kaza ba za ka taɓa kwatantawa da wani mutum ba in an ma irin abin da suka sha wajen wahala da kaza da kaza ba a kwatantawa ba wani mutum da ya sha irin wannan to da haka su Allah subhanahu wataala yana jarraba su iyaka haka zannun in zahaba mughadiban fa allah allan naqdir ali bai tsammanin cewa za ta kama masa birki dan ya dauka yayi daidai ya fita ne cikin fishi domin an ce ba za a bi Allah ba ya je shiga kwale-kwale ga kawai zama a wannan gari ma babu alheri ya je shiga jirgin ruwa ya ce a tafi da shi to wannan ana tafiya aka ji jirgin ruwa yana yana da zai zube da su zai kife da su kace kai akwai matsala sai ai kuriya kuriya su za ta bayyana waye wanda yake da laifi aka yi kuri'a ta faɗo kansa mutane suka ce kai wannan mutumin gaskiya ai da ganin siban zama wanda suka san shi wanda ba su san shi ba kenan wanda suka san shi kuma suka ce ina wannan mutumin kirki ne su ba su yadda ɗalaiwa a dai sake an yi kuskure aka sake ruwa suna cewa har sau uku ana yi shi tun da aka yi sau ɗaya kawai ya shirya ya ce to shi zai tsunduma ruwan shi kaɗai ba tare da sauran mutane sun halaka ba ana tiririke shi a jirgin ruwa da aka yi har na uku ya faɗo kansa kafin su an kara kawai ya tsunduma cikin ruwa kawai shi kenan so da yana cike da fishi yanzu ya riga ya sai tsunduma cikin ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari fasahama fakana minal mutahabbin ya kawai sai ya kutsa ya tsunduma cikin ruwa daga rigansa kawai ya rufe fuskarsa kawai sai ya tsunduma cikin ruwa fakana minal mutahabbin saboda haka sai zama cikin waɗanda abuna aka jefa su cikin matsalan halaka amma na jarrabawa yana lokacin da ya gama shiri zai fada din sai Allah ya yi wa wani kifi ilhama ya ce masa je ka ka haɗiye shi kar wani abu na sai samu matsala banda karya kashinsa banda ɓata fatarsa banda ɓata halittarsa kawai ka haɗe shi iya abin da ake so kai kenan saboda ka sai Allah ya aiko wannan kifi kawai bin yana zuwa annabi yunus yana tsundumowa cikin ruwa kawai sai sai tsullum cikin ko bakin kifin shi kenan kawai sai aka haɗe shi kowane abu bawan allah ne abun da allah ya gada kawai sai mutum sai allah ya zartar da wannan wani zai ga za a sa wani daga cikin halittar allah ya ma abu baka ankara ba baka ma sani duk komai kawai bawan allah ne allah yana juya bayan yadda ya gada ba sai za a ga mutum in yana taurin kaiwa allah bai ma san allah ba ne saboda haka da kifi ya zo faltaqamahu al wa huwa mulim sai kifin ya haɗe shi wa huwa mulim ya tsundume cikin kifin kawai haka ya zama gidansa to Allah subhanahu wata'ala ce, falaula annahu kana minal musabbihin da ba don dai shi din ya kasance minal musabbihina wa daga cikin masu tasbihi ba masu yawaita tasbihi ba lalabita fi batnihi ila yi yub'athun wallahi da ya rinka zama a cikin cikin wannan kifin ila yawmi yub'athun har zuwa ranar tashin alkiyama nan ne zai zama kamar kabarin sa malamai suka ce ya kasance mai yawan tasbihi a rayuwarsa gaba daya tun da shi sa yawan tasbihi yana fidda mutum daga matsala da yawa yawan ambaton Allah yawan tasbihi da tsarkake Allah da hailala suna fidda mutum daga matsaloli da yawa zai yana jin cewa a ka za ka baka san lokacin da Allah ya fi duka matsaloli dewa ba wanda ya ankara ba so da ka yawan tafi addu'a ambaton Allah suna fidda mutum da ikon Allah daga matsaloli da yawa don ka falaula annahu kana min almusabbihina wasu malamai suka ce ya kasance mai yawan tasbihi ne a rayuwarsa tun da wasu malamai kuma suka ce a'a ya kasance mai tasbihi ne saboda yayi sallah a cikin cikin wannan kifin don lokacin da ya tsunduma cikin kifin kawai ya ji shi a cikin kifin babu tsananin zafi na ciki ta Allah ya sauƙaƙa masa shi aka ce ya fara harraka kansa da ya motsa kansa ya san cewa a raye yake ya motsa kafafuwansa sai ga kawai me ya kamata yi a wannan gurin wai ma a ina yake sai fahimci cewa a cikin cikin abu mai rai yake sai ce to bari ya farkon abin da zai fara yi shine tasbihi wa Allah sannan kuma da yin sallah a cikin cikin kifi so da ka sai sallah a cikin cikin kifi yace ya Allah ina roƙonka ka sanya mun mafita abin da nayi nayi laifi ya Allah ni ne kadai a duniya da na bauta maka a inda babu wani halittan ka da ya taba bauta maka don ba taba yin wani tsunduma cikin cikin kifi har ya samu damar yin sallah ba da ka sai tawassuli da wannan aikin da yayi mutum zai iya yin tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wataala bil amali salih at-tawassul ila Allah bil amali salih hada jaiz dukkan malamai sun yi ittifaqi akan haka wato mutum zai iya yin in ya san yayi wani aiki na kwarai kuma domin Allah yayi wannan aikin in ya samu kanta a wani yanayi yana iya tawassuli ko da wani aikin da ya a can baya a rayuwa ya Allah nayi kaza nayi kaza a lokaci kaza bai ko don kowa ba sai don kai ya Allah ya Allah fiddani a wannan yanayin da nake ciki matsaloli da yawa suna samun mutum sai ga ya rasa da zai wani ya ga sai surutu wani kuma ya gum har ya samu matsala a rayuwa a ji a ta gwaje-gwaje a kasa gane mai ne. za ka iya tawassuli da aikinka na kwarai na baya kuma ka cigaba da addu'o'i da sauransu ka an ce ya yi sallah a ciki shi shine falaula annahu kana minal musabbihin amma sashin malamai suka ce a shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lokacin da ya tsunduma cikin cikin kifin sai zama yi addu'a take a lokacin fi zulumat a cikin cikin dufai da yake ciki ga duhun ruwa ga duhun kogi ga duhun kumfa ga duhun cikin kifi fanada sai ya kira Allah a lokacin hankalin sai yana dawa jikinsa kawai sai komawa ga Allah haka ake so ko barkawa mutum ya bacci kenan sai kalmar shahada in ka barka a bacci sai kai abun da yake wani wani zai wani in ya barka waje waje yanzu kuma wani in ya barka a bacci ba abin da yake sai da goyensa sai da goyensa ba kai kalmar shahada ba kai kuma za ka iya duba tayin a jikin wayanka amma kai kalmar shahada kana farkawa a kalmar shahada a tasbihi a hailala a a ne. shikenan wani kawai in yi abun nan shikenan ko ya kama nan ko kama tunanin abun da dama da shi ya kwanta da sauransu da jike ba mana nan a ruwa yake ne ko a ko a doro bai sani ba wani gaba da ya kwanta kamar ya abu nan bai bai fara ruwansa tsakaninsa da Allah subhanahu bai kwanta da sunan Allah ba balle ya farka da sunan Allah saboda ka ji ya na cikin cikin wannan yanayin amma kuma ya farka sai ambaton Allah shi ne fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim Allah ta jabna lahu fanajjaynahu min al-gham wa kadhalika min jil mu'minin Allah subhanahu wataala ce sai kira a cikin cikin wannan dufai din Allah ilaha illa anta lalle ya Allah babu abun bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka ka daukaka inni kuntu min az-zalimin lalle ni na kasance cikin wanda suka zalunci kansu na yi ba daidai ba Allah ta fasta jamna da sai muka amsa masa addu'a fa najaynahu min al-ghammi sai muka tsayar da shi daga wannan bakin ciki da damuwa din wa kadhalika nunjil mu'minina Allah ta haka nan muke tsayar da duk mu'mine in sun koma ga Allah Allah zai tsayar da su bala'i ya kai bala'i ko a rayuwa ko a talauci ko a rashin lafiya ko a menene Allah zai karbi addu'a yana ne yana karɓar addu'a zai iya jarraba ka kaɗau ɗau lokaci saboda haka Allah subhanahu ta'ala ne ce falawla annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'ath da yayi ta zama a cikin cikin kifin har dana tashin alkiyama to wanda addu'a fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk wanda ya addu'a da wannan Allah yana karba addu'arsa duk lokacin da kai addu'a ko mai ka roki Allah kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana mai tauhidi ka shimfuda da kalmomi na tauhidi da girmama Allah da bayyana sifofinsa gare shi da sunayensa gare shi ka yi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma faɗi abukatunka sannan ka cika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk wanda ya addu'a faɗi wannan Allah yana karba addu'a haka annabi Yunus alaihi salam yana wannan addu'a Allah subhanahu wataala to wasu malaman suka ce falaula annahu kana minal musabbihin tasbihin da yayin ba wai a kasancewa mai yawan tasbihi a baya ba ko kuma yayi sallah a cikin kifi ba ko kuma yayi tasbihi a cikin kifin ba a'a kawai wannan abun da Allah ya faɗa suratul anbiya fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin take sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu minal ghammi muka tsayar da shi daga wannan bakin ciki da damuwa to abu da kwana nawa ya cikin cikin kifi malamai wasu suka ce kwana arba'in wasu malamai suka ce kwana bakwai wasu malamai suka ce kwana uku wasu suka ce aure kawai yana shiga daga lokacin da ya shiga kafin yammaci rana bata faɗi ba sai da aka fidda shi daga cikin cikin wannan kifin amma ala ayi halin ya shiga cikin cikin kifi sannan kuma ya rayu a ciki sannan ya ga abun da yayi yayi tasiri sannan an fidda shi shine fa nafasnahu bil ara'i za mu yi ne nan kowa ƙarfi sun sa na lokaci ya insha Allah wannan wata al'ada insha Allah muna da lokaci na daba wani su yi wadatai na yana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما على الكريم لا زال لا خير الا انت يا الله بكم الله يجزاكم لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اسم رحمة جلالي وكان جلاله وجميع جلاله أجلال يهدد يا أهل السلام أرضه وكان جلاله أبوكم نعم ولين على رأيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الولادة ليس ويا نعم Ah, ok eh, idan ka duba abuna cikin ina jin ko risala a cikin littattafan manafikul hulmalikiya za ka ga an ambaci cewa mutum zai iya ya a wanke ko biyu ne ina jin aka ambata eh? an ambaci ɗaya ko biyu abuna a malamai abuna a littattafan fikihu so abuna akmal na alwala ne wankewa uku uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wajen sifar yin alwalansa amma idan mutum yayi kasa da uku ya isan masa idan mutum yayi kasa da uku ya isan masa amma sifa na cika a alwala ne inda biyu ya dace a wanke uku wankewa uku ne ne da shi wallahu ta'ala a'lam Allah Kada ku zama a kuma ta damuwa da suke damu ke ke ɗauke da shiga zuwa Allah ya yi magana cikin magalori wannan ke mana haka suke da zuwa wajen neman aiki wannan aure wannan yin da kara aure wannan masu suna juna biyu wannan ke nan ɗauke da shiga asuwa na cikin wata jarawa wannan ke nan ɗauke da shiga asuwa Allah ba shi kawai da ke alƙur'ani wannan ke ba shi ake kusa.

marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya a wanda yake cikin matsaloli muna fata Allah ya yi mata wanda aka karbi takardun su don neman aiki muna fata Allah ba da nasara a wanda yake neman ƙarin yayin yin gini da ƙarin aure muna fata Allah ba da nasara a wadda ke ake sa ba su suka muna fata Allah ba shi ikon biya eh, ba su sukan da yake bi Allah ba sa a biya shi dukkan waɗanda suke da ba su suka a kansu allah ya ba su ikon biya ah, dukkan wanda kowa da irin bukatun da ya ambata muna fatan allah subhanahu wata'ala biya wa kowa bukatun sana alkhairi allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina ko damuwa ko matsala Allah kama na sauki a rayuwa duniya da lahira Allah karbi mu da sa ayyukan musulma muna yi domin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatina wa wulata umurina Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك